Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarwa salamu alaikum mu da warhaka sannan mu da sallah da fatan ana hidindimu lafiya Maryam ku da sallah kuma nan Safina to Allah shi mai juna amin yau to yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 A birnin Yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da amfani sarauniya da maniya FM. Ana kuma iya bin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sadu Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a ɗaya ga watan Satumban shekarar 2017. Yau fa take sallah saboda haka babu abin da za mu yi face karanto gaishe gaishen ku da kuma amsa wayoyinku a takaice don yin gaisuwar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Sai kuma Maryam za mu gayyato malamin da zai mana faɗakarwa kan sallar layya da muke ciki. Mm. Haka yake sannan kuma akwai anti sadiya ma fa da yadda ake adana nama. in naman ya kusa soyuwa yadda za ta saboda tara jin nama saboda irin wa'anda ke zuwa jami'a da wa'anda ba kasar suke ba za a dan aika musu da dan naman sallah da irin wa'anda suka tafi hajji ana so a aje musu nama saboda in sun dawo su ci Lambar da za ku same mu don yin gaishe-gaishen sallar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don nishaɗantar da ku. Yanzu bari rufa fara da karanto wasu da gaishe-gaishen naku na sirrin layya ga 'yan uwa da abokan arziki. To, saƙonmu na farko yau daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam VOA Hausa da farko ina muku barka da sallah kuma ina gaida makocina Ibrahim Jarmai VOA Hausa sai Abdulrahman Fatima Aisha baban gida tare da Usman Sa'ad Mahuta. Sai kuma Abubakar Sabi'u Sabuwar Katsina ya ce salam yau da eh, gobe da farko ina miƙa gaisuwar barka da sallah ga ɗaukacin ma'aikatanku sai Ashiru Usman Sabuwar Gwaram muntar dan ma'az baban khalifa abubakar sadiq belal aminu kano mai da garko shehu adamu rijau nura sani rijau radiologist abdulrazak muhammad fatuskum aji musa kuroforum to <laughs> sai ashir lawal na goma ruwan ɓaure da ado salati goma ga annabi rijau To da fatan sun ji sai kuma Sa'idu Sabo Auyo ya ce yau da gobe ni ma ina muku barka da sallah babbar sallah kenan bayan haka ku mun gaisuwar barka da sallah ga dukkanin mutanen karamar hukumar Auyo baki ɗaya. to da fatan sun ji. Sai kuma sakon Sani Hamza Harbau ya ce alhamdulillah zan yi amfani da wannan damar da ko bamu wajen mika sakon eh, barka da sallah ga injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdulrahman Hamza Harbau da Muhammad Falalu Abban Fadila da Abubakar Mai Shago da Mujtaba Usman da malaman makarantar Harbau Central Primary School. da kuma sauran 'yan ah, eh, uwa da abokan arziki da ban ambaci sunayensu ba na gode voa hausa sai abubakar kawu girgir ya ce da farko ina yi muku barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya ina kuma gaida shehu adamu rijau abubakar sadiq belal inuwa abdulmalik da buhari yahaya guru adamu abdullahi gulde abubakar sabi'u sabuwa muntar dan ma'azu baban khalifa bala yaro mada da isa lawan girgir na gode yau da gobe to mu ma mun mm. gode mm. to sai kuma in je ga ah, Edward, Edward Mallo ko ya ce mm. a yi sallah lafiya amin. To Allah ya sa. Mm. Amin. Sai kuma Shehu Sabo Gashuwa ya ce salam uh, yau da gobe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga Adam A. Adam Gashuwa. Alhaji Umar Forever Gashuwa, Abba Sa'ad Mahuta da kuma da uh, fatan kuma kun yi sallah lafiya. Sai mm. Babangida baban gida na Yilwa Bungudu ya ce ina yi ma al'ummar musulman duniya murnar sallar Idil Kabir yau da fatan Allah ya maimaita mana wannan shi. wata shekarar cikin ƙoshin lafiya ya kuma maido alhazanmu lafiya amin. Amin amin. Mm-hmm. To sai kuma mu sake komawa zuwa ga muntari ko? Dan mm. eh, ma'azu Allah ya sa haka ne sunan da ya dan eh. eh, ma'azu baban Khalifa yace muna godiya masu shirin yau da gobe in ma ban samu kira ba ina gaida ibrahim jirmai da nazir ahmad hausawa da sarfila hashim gumel da sauran ma'aikatan voa baki ɗaya a sha bukukuwan sallah lafiya mm. sai muhammad hankali da gadar zare ya ce yau da gobe sai allah gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan voa hausa musamman filin yau da gobe shirin matasa da fatan kowa ya yi sallah cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin sun amin. sai haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe don allah a gaishe man da malam kwazo daura allah sana faɗi sunan daidai sai nura sidi da ahmad ibrahim da maryam ahmad mai gari da zainab musa mai aduwa da safina sada sodangi da maryam bugaji da usman ahmad kabara tare da fatan an yi sallah lafiya allah ya nuna mana ɗin baɗaɗa kuma a cewa Maryam Bugaji ta aiko min da nama na. <laughs> To fa. <laughs> To da zuwa zuwa aika nama ah, daura. Zan zan sa shi a cikin FedEx. To sai kuma Adamu Musa Faga ya ce salam yau da gobe ina gaida yan uwana da abokan arziki na garin Faga. da sa'idu gagiyo katamma baba gana alhaji nuciya watakal da fatan za a yi sallah lafiya Maryam. Mm. Sai ah, Nasir. Ko kina da wasu ne. Ina ga tana tunani da za ta <laughs> aika mu dan malama da rana ma. ya bani wani wani assignment ne. <laughs> Sai a ah, mm. Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace al'ummar musulmi da suke Saudiya muna addu'ar Allah ya maida kowa kasarsa lafiya. Waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu mu kuma da ba mu sami damar zuwa ba Allah ya sa baɗi muna cikin waɗanda za su sauke faralin. 'Yan uwana matasa na dawo gare ku abin da nake so da ku shine ku ƙaurace wa yin budurwa a lokutan bikin sallah domin kaucewa zaɓen tumin dare kamar yadda Hausawa suka ce ba a zaɓen budurwa ranar sallah. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga Baba Buhari fatan ya yi sallah cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa. Wasu me yasa suke yawan haka ne? suke bi wai ba ba a yin buduwa ran sallah wallahi maryam wata yarinya yake kika ganta in ba ran sallah ba <laughs> <laughs> kila sai kin tofar da miya <laughs> amma ran sallah an yi kunshi an yi kitso an yi kulliya ba da gaske ne ba da gaske ne ba a zaben mata ran sallah Allah kyauta amin sai baban gida na yilwa bungudi ya ce ina yi ma al'ummar musulman duniya murnar sallar idil kabir yau da fatan Allah maimaita mana wata shekara cikin ƙoshin lafiya ya kuma maido alhazan alhazanmu lafiya amin. Sai kuma Ali Musa ce ina yi wa musulman duniya barka da sallah ina gaida mahaifina Alhaji Musa mai fata da matansa dukansu gaishe ku huta lafiya. sai Anas Patrick ya ce salam yau da gobe yawanci nakan yi comment amma bana ji ana karantawa Ina ba da saƙon barka da sallah zuwa ga abokanan aikina na makarantar Great Achievers International School Daura, 'yan uwana da abokan arziki gida da waje, da fatan an yi sallah lafiya Allah shi bar zumunci. to ga yanzu kuma mun karanto na shi ko mm. <laughs> to sai daga karshe alhaji murtala mai gada kwanta gora ya ce salam ina mika sakon gaisuwar sallah zuwa ga dukkan musulman duniya baki daya mm. Allah ya maimaita mana amin mm, amin amin <laughs> to da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni kamar yadda aka saba kuma muna godiya a koyaushe Koko maryamu da safinatu Yawwa kar ba mu manta kuma wa'anda ba mu karanta su ba kasu ji ba daɗi ba mu karanto su ba kullum sa suna tare da mu lokaci ne ba zai ba mu karanta na kowa da kowa ba ne haka yake to mm. to kafin mu je ga amsa wayoyi da makamantansu da muka ce zamu bar ku kuma masu waya ku samu shigowa sai mun tattauna da wani malami matashi akan maganar babbar sallah da yadda ya kamata a tirereye ta salamu alaikum Assalamu rahmatullah. To da muke tare. Ana tare da Sharif al muhajir. To barka da sallah. Da an yi sallah lafiya. Kada yau ka ce kai masu safi na sa aiko ma namun sallah kai za ka aiko mana. <laughs> Muna nan ko muna <laughs> za mu sa ah, ido. Ai ai ku da kuke Amurka ma ina jin nama ya fi muku yawa. <laughs> Amma ba nama da ta kai ta gida yadda ake soya a lamarin amma sai sa nisan da ban ma jin daɗin ta yadda tuna ƙanshin nan na nama da ake. Muna ajiya muna ajiya har ta shekara ba. Sosai ai shi sa ai a ƙarshen shirin nan zama ajiyar da ake adana naman ya daɗe in ma sallar ta gota. Mm. To Malam Sharif abin da ya samu ka lalubo ka matsayinka na matashi kuma masanin addini shin me za ka yi wa mutane tambihi musamman matasa da ma'aurata da duk wanda ya kamata ya ji wannan maganar in wasu sun yi layya wasu ba su yi ba in wasu sun yi kayan sallah wasu ba su yi ba in wasu sun yi wasu suna taimaka wasu wasu kuma fa sai a hankali yaya abin yake yaya kuma za ka ba da shawara ko nasiha a kai to alhamdulillah kamar yadda muka sani ita layya wata ibada ce wadda Allah ya shar'anta ta ga mutanen da Allah ya ba su wadata don su yi kuma ladadaki ne masu yawa saboda wannan koyi ne ga tarbiyyar annabi ibrahim wanda ita ce mafi daɗewar tarbiyya a addinin musulunci layya wata dama ce da al'umma ke da ita wadda za su ji daɗi na farko su ci abinci mai daɗi su saka tufafi mai kyau kuma su ci naman dabban da Allah ya halalta musu. Allah ta'ala ya ce wannan naman ba shi yake ci ba ba kuma jinin yake jin daɗinsa ba a shi dai yana buƙatar a gare mu ya tabbatar da imanin mu da kuma biyayya da muke masa mm. sannan kuma mu more wa abin da ya halalta mana na naman wata halitta wadda da ya ga dama mm. da ita zai saka ta yanka mu mm. a kan ikonsa mm. to saboda haka ake kwadaitar da dukkan al'ummar musulmi wanda yake da dama ya yi so yin wannan ibadar abu ne mai muhimmancin gaske a addinin musulunci idan ba a sami ba za a iya tada hankali yawa sai dai kamar yadda uh, yanayi ya nuna tun kafin ma a shigo wannan zamanin na tattalin arziki mai wahala cikin al'ummar mu ya nuna cewa wasu mutane tun a can a baya ba su da damar yi shi yasa aka ce idan mutum ba shi da damar yi hmm. waɗanda suke da dama su raba naman su ga waɗanda ba su da damar yi ba kamar yadda muke ba mu raba wanda kuma suke da damar yi din hmm. waɗanda kuma Allah bai ba su ikon yi ba dama abin an fara shi da kan rago na mutum ɗaya hmm. idan mutum ya ji abin yana da nauyi za su iya rabawa a kai sa Mm. idan abin da nauyi ya iya rabawa kan raƙumi mm. sannan kuma har ma mutum yakan iya yin abin da karamar dabba mm. to wanda Allah bai ba shi damar yin hakan ba kwata-kwata Allah ya sauke masa wannan nauyin ba a cin bashi saboda ya yi ibada Hmm. kuma ba a rance saboda ibada kuma ba wani abin kunya ga mutumin da Allah ya ya ya bai ba shi halin yi ba hmm. saboda haka ma a kowane yanayi na musulmi ana son iyawarsa shi yasa Allah ke da yin fiɗi zo sa'atin min sa'ati akan iyalan kama hmm. saboda haka wanda ba shi da ikon yin layya ana kwadaitar da shi da ya yi haƙuri mm. kuma ya roƙi Allah ya ba shi dama ya yi don gaba kuma mm. kar ya sa cikin damuwa. Mm. To, Mala idan har Allah ya ba mutum ikon yi yana iya yin shi dole sai yau ya kamata ya ko har sai uh, kwana nawa ne eh, kwana eh, kwana ki uku ne da wannan rana wadda ita ce babban ranar sallah da rana ta biyu da kuma rana ta uku kowace rana mutum ya yi ta kayi a shirarci. sannan ka san wani abu da muka waye gari da shi musamman a nan maiduguri shi ne mun waye gari da tsadar dabbobi shekarar jiya tsakanin jiya da yau duk wata dabbar da ake sai da ita kan naira dubu ashirin ta kuma talatin wadda ake sai da ita a kan talatin ta kuma arba'in mutane da dama sun shiga kunci wasu sun haƙura to wannan kuma muna ganin yana da alaka da yanayin garin ne da kuma yadda aka takaitar da abin da za a yanka zuwa ga rago kawai mm. saboda an takaita ma'amala da shanu wajen sallah saboda haka mutane su yi haƙuri kuma su rungumi kaddara da Allah ya ɗora musu kuma su dufafi gaba kamar yadda shari'a ta tabbatar. Mm. Malam na ga wasu mutane ko suna yin layya da ko raƙumi ko wani Eh, ya dole sai rago ne ko ana iya a'a ba dole ne sai rago ana iya ana iya raba mutane akan rakumi mm. ana kuma iya raba su akan sa sannan kuma ana iya raba sannan kuma suna iya yi da rago ko wata wadda dabbar da bata kai rago ba ko da akuya ce duk abin da Allah ya yassare mutum ke yi mm. wannan duka dai sassauci ne irin na addinin musulunci kamar da muka saba to mm. alhamdulillah mm. to mun gode kwarai malam sharif almuhajir duk da yake mun nemo ka kana cikin shagalin sallah amma ka babu mm. lokacin ka gode ya lalle ba shagalin sallah nake ciki ba eh. na ina cikin kokarin rabiya ne ta amana da kungiyar oh. masu ba da tallafi na addinin musulunci islamic eh. relief organization oh. sun kawo gudunmawa ta shanu wajen gida talatin a garin mai maiduguri wanda za a raba shi kuma ni zan jagoranci aikin rabiyar. To Allah Ubangiji ya ba su lada eh. ya kuma sa a yi koyi da wannan abu mai kyau. To a huta lafiya a yi bukai sallah ko mm. na gode. Madalla. Mm. Yanzu eh. kuma mm. sai mu ji ga wayoyinku akan lambar muta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. barkanmu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai ta mana barkanmu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai ta mana Bismillah Allah farko sunanka na ambata makaɗaikin sarki mai isa mai ba da wadata ka ƙara salati ga masoyinka dangata da iyalan gidansa da sahabbansa masu zauta da ɗan tsiranka a gare su ka maimaita mana. Barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulman duniya, azumi mun kare lafiya ala maimaita mana. ‘Yan uwa na musulmi juyayin kare ibada. na watan ramadana Allahu ka amshi ibada dukkan zunubanmu ya fe mana ya mai irada domin kudurar ka sada mu mm. to amma amma wannan wakar da wani mawaki ne a jamhuriyar Nijar aka yi aka aiko mana ita lokacin da aka yi azumin da ya gabata wanda kuma ya yi ta dalla dalla yana maganan falalar azum falalar sallar gaba ɗaya da sauransu to sai mu ce sallah dai dama sunan ta sallah mm. eh to Allah ubangiji eh Muhammad sunan shi eh, Allah ya sa mu dace kuma ya sa duk sanda aka yi za a aiko mana mu tashi har ta babban aika aiko shi sa muka sa wannan mutuna maka mm. <laughs> eh to ga jihar Kaduna mun samu waya hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam Ahmad Kabara safina hmm. tu dukkan kuna gaishe ku Allah ya saka muku da hmm. alheri kai sai kuna magana da Yusuf Mabalo na Ramma da ke garin Samina ka Kaduna State Lera Local Government na Ramma ragono ke yanka ma Ramma <laughs> gaskiya kila dai sai dai sa Usman ya sallah wa sannin ku da ku bai yawa barka ne yanzu a nan America yanzu Eh. in za ku tafi idi kamar kai da kuke nan Amerika eh. Ahmad. Na na na ma filin kwallo kuke zuwa <laughs> ko ko ina kuke zuwa ku idi. Wai to ai muna ina zaka kama filin kwallo in ba stadium babba ba. Ya danganta wasu wurare suna yi. wasu suna ware. Naran ma ina ga bai da mana ma na Facebook eh. da yaga inda ake sallah. Amma kuna nuna akwai wasu da suke yi. Kamar na kallon ku ne. Allah sarki. To ai kaman sallah karama da ta wuce Maryam ta bi mu har inda muka yi sallah a cikin mm. DC wani babban masallaci yana ɗaya daga cikin tsaffin masallatai ma a nan mm. Amurka. Mm. Mm. wanda nan muke sallah akwai masallatai sosai akwai su dare da mm. can uh, mm. inda muke akwai ga sunan wurare da yawa ma kan gaskiya ai kowa akwai kowa akwai ai kowa akwai na gaya maka in ka je <laughs> akwai yanzu dai ka gaida mana ramma eh, har baki har bakin beach ana zuwa ai sallah a can wani wuri <laughs> Virginia Beach <laughs> to yanzu ka gaida mu gaisuwa ina gaida ku gaba ɗaya ma'aikatan gidan rediyon America to muna ansawa Rammana gaishe da koko kuma yan matan wannan wuri rammana gaishe ku da ansawa muna ansawa. <laughs> To mun gode sosai da rabba ya mika shi ramman nan ya damu ne kaji gaga da kowa fa ramma. Ramma. <laughs> Ah, kuma soyayya ne. <laughs> Allah ya sa mai ramma ba ta da abokin zama. Amma ita kadai aka kira gaida. To ga wani na alayi wai. Salamu alaikum. Alaikum salam rahama. Alaikum salam dawa muke magana. kuna magana da Muhammad daga Benin. To, Malam Muhammad barka. yi sallah wannan? Wallahi mun yi sallah lafiya da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Lafiya, kalau alhamdulillah. To, dan gaida mana wasu mutanen ka. Idi mubarak alaikum wa jami'an musulmi Amin. Eh, da fatan duk kuna lafiya da fatan kun yi sallah lafiya mun yi sallah lafiya a nan gunin gwanin sha'awa wallahi to masha Allah a ci gaba da kokari dai muna koyan bayan ku dubu bisa dubu to mun gode kwarai don gaskiya dai ni ban da wannan bangaren ba indin ba ma rediyon da nake saurara <laughs> Allah sarki yawa yau da gobe saboda makaranta <laughs> Eh, Allah sarki to ga mm-hmm. kace Ela? Ila ila ya. Saboda babban oh. makaranta ce ka oh. koyar kuma a koya ma. Oh ya wato ya hmm. dawo gaskiya mun eh, gode. Ka koyar kuma ka koya ma kullum haka ake wannan sirrin watakila ma ko ba ku sani ba. to mun gode yau da muka sani. Ai mu kan mu eh, duk wanda ya shigo zai koya wani kuma za a koya a wajen shi. Hmm. Haka yake mu ma kuna koyar da mu ta wani eh. bangaren ai mun gode kwarai. Eh Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana tabadin badada. Hmm. Amin. To salamu alaikum wane ne daga Bauchi? Hello? Hello? Alhaji Babangida mai keke na ce daga cikin garin Bauchi. To Alhaji Babangida an yi sallah lafiya? Lafiya kalau. To da ba da wa zaka gaida yau da sallah Alhaji Babangida. To ina gaida mata na Hauwa da Halima a nan cikin garin Bauchi. Mm. Ina gaida yatimanmu Hajiya Amina da kanwana mm. ta bawa. Mm. Ina gaida abunan oganmu Alhaji Babaji mai kayan keke na ce. Alhaji Hamisu mai kayan keke na ce. To mun gode sosai mm-hmm. Alhaji baban gida ya katse ne? To a ina ga kaman akwai ma kaman wani ko alayi bari mu ji. Salamu alaikum. Wane ne daga Najeriya? <laughs> Eh. Hello? Hello? Hello? Hello? yawa muna jin ka. Eh. eh wane ne daga Najeriya? A wace jiha? Eh, daga Najeriya Kano ne Niger To daga jihar Niger. To muna jin ka eh. barka da sallah. da fata ya sallah lafiya a lafiya lau a gaida yan uwa da abokan arziki yanzu a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku to mun gode sosai yawwa Allah ya maimaita mana Allah ya gama da Amin, to baka gaida baka gaida gidan can gida ba da abokai ba mu ji ko eh, mutum eh, ɗaya eh, biyu ina gaida yan wani da abokan arziki masu ji na yawwa ai lalle baka kai kana da wayo sosai karo <laughs> karo ina ce baka gaishe shi ba <laughs> gaskiya ne to Allah ya maimaita mana ina gaida yan wani na waje da na ciki to duk mun ansa mun gode sosai a gaida mutanen Nija da fatan za ku turo man naman sallah irin na America inda irin shi to to sai ka ajiye mana himi musanya ban gishirin baka manda <laughs> <laughs> to ga wani kuma alai salamu alaikum Assalamu alaikum suna na shafale kasin magaji dan Musa, kuma jihar Nasarawa barka da aiki wannan zaure. To barka ah, ka dai shafale. Shafa mana. Ka shafo mana namun mu? <laughs> Gaisuwa zai shafa muku Usman. Ai eh. yanzu kinyan eh. akuya ne na ije maka wanda zan kulla maka leda an ba Nasiru El Ika yan ya dawo daga Saudi ya kawo muku. To to ka saurara da kyau in mun gama daukar wayoyinku za ku ji Anti Sadiya daga Katsina ta faɗi yadda ake ajiye nama dan adana mu da kyau yawwa eh. mm. <laughs> to to ka ɗan gaisar da wani a sallah ko wata ko wani To a gaskiya da farko ina gaida ku karan kanku gaba ɗaya ma'aikatan gidan BOA na Amerika da na Najeriya da kuma wayanda suke Amerika da mm. fatan an yi sallah lafiya. Mun gode sosai. Yawwa na biyu kuma ina gaida mai martaba sarkin kafi da fatan kuma ya yi sallah lafiya na uku kuma ina gaida shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari hmm. da kuma Allah ya kara mishi karfin gwiwa da irin jagorancin da yake yi. Kasan dan hmm. adam aka ce azigi ne. Hmm. Baya iya cikawa dole sai an samu waɗanda suka tallafa mishi. Saboda haka kiran mu ga mu 'yan Najeriya don Allah don Annabi. Mu sa masa hannu dan alkawarin da ya ɗauka ma talakawan shi na kasan shi ya cika musu da fatan kuma za mu gama shugulgulanmu na sallah lafiya Allah kuma ya sa ku tashi lafiya na gode mun gode shafu ali a wannan ya shafu ko bai shafu mun nama ba ba komai <laughs> salamu alaikum waye ne daga Bauchi Muhammad Awal Baba eh rashin karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya to malam Muhammad barka da sallah da wa zaka da wa zaka gaida yau ina gaida sarkin musulmi namu na Najeriya. Mm. Gwamnati Bauchi State Barista da sarkin Bauchi namu mm. da mu na karamar hukumar Toro da sarkin yakin Gumau mm. hakimin yakin Bauchi hakimin Gumau da sarkin Rishi wanda mai gunduma. Kuma da Allah na so ne kan wata tambaya. To Allah ya sa mun sani. Wai eh, musulman mu na nan Amerika sun yanka lahiya ya ce ne ita ne ko a gidajen suke ce ko kuma yake da nama. A'a yawanci gaskiya dai ana ana sadaukar da ita ne. Eh, ana ba da sadaka kuma ana dai kuma saboda in ba haka ba ina zaka jibge shi. nama nan da yawa gari. Yawanci ma an yi kawai nan kake bari nan bari shi kamar yadda kaga ana yi a maka ya kaga an bar shi kawai mm. masu fisa da za ka yi ba ka ba da sauran. Za ka kai gida ka dan kai gida. Mm. Eh yanda muke kenan. <laughs> to mun gode sosai da wannan tambayar sai mu ce mm. Maryam kin ga wani abun mamaki yau hmm. masu gaishe mu kullum masu mana magana kullum yau basu basu hau ba yau suna ta suna shagalin sallah ne kuma muna su eh. Shehu Adamu Rijau Zainab Musa mai hmm. aduwa Amina mai duguru dukan su duk wanda bai ji sunan shi ba muna gaida su sai ga ba mu karanto sakonnin eh, Twitter ba eh, Mahmud Kaura Salihu Salihu Kaura yace ina yi wa masu gabatar da shirin yau da gobe barka da sallah Allah da fatan Allah ya maimaita mana ina kuma gaida Khalifa Sani da Malam Babba Kauran na Moda. Eh, eh, sai kuma ban kara guda. Mm. A ah, wani ah, ah, Abdulrahman Balkori ya ce masha Allah ina gaida Arabiyu Awwal da Muntari da Ma'azu da Abubakar Girgiri da Sabi'u Sabuwa Katsina. To muna mm. suna amsawa da mm. fatan sun ji eh, mun amsa da bakin su. To, to yanzu kuwa sai in ce kin san kamar yadda muka ce ɗazu za mu faɗan ji yadda ake maganar adana nama kin sa akwai wanda kamar yawa kika da wanda naga ta yi wani rubutu Usman mm. ta ce wai a zamanin nan da ake ciki har mutum zai aje nama mm. to kaga anti Sadiya ta yi bayani ko yan makaranta ko wanda ke hajji mm. da kamar mu masu eh. son naman sallin Najeriya eh. kila ana iya aje mu da muka je mu ci wasu ma dai kan tsabar rowa ce kawai fa <laughs> to yanzu ma dai gashi nan Sadiya ta yi maganin su Salamu alaikum kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga Katsina to idan uwar gida ta tashi ga dan wani tanaji na sallah yadda za ta yi ajiyar namanta soyayye idan uwar gida ta so ta tashi soyayyen namanta idan ta yi wannan haɗi ta sanya kayan ƙanshinta da komai ta soya namanta in naman ya kusa soyuwa yadda za ta saboda tarajin nama saboda irin waɗanda ke zuwa jami'a da waɗanda ba ƙasar suke ba za a dan aika musu da ɗan naman sallah da irin waɗanda suka tafi hajji ana so a aje musu nama saboda in sun dawo su ci to maimakon uwar gida ta soya nama te ta ajiya te ta ajiya wani lokaci ku ga yehu huna, tunda lokacin damuna ne da sauransu to maimakon uwar gida te wannan abin da ya dace ta yi yanzu wata yar dabara ce kankanuwa nan gurin sai uwar gida ta raji kamar irin gwangwani kato dinnan irin na madara gari ko koko ta samu ta mai marfi idan naman ta yi kusa soyuwa to sai uwar gida ta ɗauki wannan nama gaba ɗaya da yake a kasko sai ta juye a wannan langar tare da man da naman gaba ɗaya amma ta tabbata man cewar ya rufe wannan naman nan sai ta bashi sai ya sha iska in ya sha iska da kanshi za ta ga ya daskare ba shi bane yake zama wannan kakide da ake cewa kakide to sai uwar gida ta bar wannan naman nan nata a nan inda ta juye shi idan dan makaranta ne zai koma jami'a in ya koma in wanda ke girki ne da ya tashi zai dan nemi wannan nama nashi ya sa abin ɗiba ya ɗiba tare da wannan man yana ɗorawa kan tukunya man zai narke sai ya ci gaba da da soya naman shi ya soyu sai ya ji kamar a ranar ya soya naman nan ya ci in kuma wanda yake waje ne dama tunda ana dan tunanin gida da sauransu in mutum ya je aka aika mashi ya ci sai ya rika tuna gida in kuma kamar wanda zai dawo hajji ne an tanaji nama na aje rana da zai dawo ko in ya dawo da kwana daya ya huta to ana iya mai da naman nan kan wuta kawai da manyan zafi zai yi da soya shi sai mutum ya ci kayan shi to a yi sallah lafiya Mm. Mm. a ci mm. nama lafiya kuma eh, eh, to lokaci fa ya tafi daga eh to kafin mu sallama kai to ya manta da albasa eh haka ne gaishe gaishe amma ku bari in fara mika wannan gaisuwar zan gaida Hajiya Binta Sada so dangi. maman Malama Safina nan gaishe ki <laughs> sannan ina gaida Hajiya Jummai Bugaje maman ki kenan <laughs> yawa sai kuma in mika wa mata mahaifiyar gaisuwa Malama rahama muna gaida iya muna gaida iya yau kara da <laughs> gaishe da eh. baba na baba Isiya mutawallan Bugaje yana yawan sauraron mu ko da yaushe ni kuma zan gaida da baba Aminu Bello wanda shi ya sa man suna da aka haife ni shi ya sa man suna kuma kullun yana jin yau da gobe baba Aminu Allah ya sa an yi sallah lafiya fatan dukan su su sallah lafiya amma amma ni ma zan kara da baba na Kausa ni babaji Azare <laughs> to yanzu sai in ce da madadin Maryam Bashir Bagaji <laughs> Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown da shine ya hada mana shirin koyi ba da umarni kamar yadda aka ji sai injiniyan mu ne Mr John sai wanda ya hada mu a Facebook live Ibrahim Jarmai sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi ai hutun sallah lafiya tare da ƙarshen mako. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance.